رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته har yanzu cikin wannan littafi na madarijus saliki muna magana akan manzila ta alfutuwa wanda alfutuwa din nan kamar yadda wato bayanai suka gabata yana nuna kamar sadaukar da kai da kuma yin tallafi ga wani ko kuma wato yin agaji ga wani kuma da yace hadhihi almanzilatu haqiqatuha hiya manzilatu al ila an-nas asali wannan wato gaba din wannan mataki mataki ne na kyautatawa ga mutane wa kaful adha anhum da kuma kame duk wani abu da zai zama cutarwa ne ga mutane wa ihtimalu azahum da kuma jurewa da abin da mutum zai samu na rashin kyautatawa daga mutane hiya istimalu husnil khuluqi ma'ahum wala yace shine mutum yayi kyakkyawan mu'amala da mutane hiya fil haqiqa na al'amarin ta shine natijatu husnil wa wastimalihi sakamako ne na kyawawan halaye walfarko bai na hau bai na almuru'a akwai abinda ake kira almuru'a wanda shi ne wato kama a ce mutum mai cika da kamala shi ne almuru'a ya ce bambanci tsakanin wannan da muru'a annal muru'a ta a ammomin huma to an ce muru'a wana abu ne wanda yake mai fadi ya fi wannan fadi falkutu wato nau'in min anwa'il muru'a da haka wannan mataki nau'i ne na muru'a din fa innal muru'ata domin abu da ake nufi da muru'a a wajen malam yace isti'malu ma yujmalu wa yuzayyanu mimma huwa muhtassun bil abdi aw muta'addin ila gairihi yace shine da abin da zai zama mai kyau ne ko mai kawatawa ne ma'ana mutum ya yi amfani da shi ko kuma ya danganta shi ya miƙa shi ga wani ko amfani shi ya isa zuwa ga wani wa tarku ma yudannisu wa yashinu mimma huwa muhtasun aiban bihi hakanan nisanta duk wani abun da zai kaskantar da shi ko ya kula kantar da shi aw muta'alliqun bi ghairihi ko wani abu da yake rataye da waninsa wal futuwa amma ita futuwa inna ma hiya isti'malul akhlaqil karima ma'al khalqi shine mutum ya dinga wato asalin kyawawan ɗabi'u tare da mutane ya dinga kyautata ma mutane ya dinga kyautata musu halayya da ɗabi'u ala ya ce wa hari manzilatun sharifa babu makawa cewa wannan wani matsayi ne mai girma mutum ya dinga kyautata ma mutane matsayi ne babba ya ce lam tu'abbir an ha tu bismil fituwa cewa ita shari'a ba ta yi amfani da suna alfituwa a kansa ba bal abbarat an ha bismi makarimil akhlaq a shari'ance in ana maganar wannan ana maganar makarimul akhlaq kyawawan dabi'u so ake kira makarimul akhlaq ma'ana halaye na girma wanda za a ce wane wane wane mutum ne mai mai hali ko kuma mutum ne wanda yake babban mutum kaga mutum yayin abin da ba a dace ba sai a ce wane karamin mutum ne to makarimul akhlaq abubuwan da suke nuna cewa mutum mai kamewa ne kuma mai kyawawan ɗabi'u ne ya ce kaman hadisi da ya zo na yusuf ibn muhammad ibn munkadir daga babansa muhammad ibn munkadir daga jabir radiyallahu anhu daga manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha ba'athani li utammima makarim al-akhlaq asalin lafazin hadisin shine inna ma bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq cewa ai Allah madaukakin sarki ya aiko ni ne domin na cika kyawawan dabi'u Ya sa Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da kyawawan ɗabi'u wanda suka saba da dabi'un mutanen da suke wannan lokacin suna da ɗabi'u wanda suke marasa kyau da haka shi da yazo sai yazo da kyawawan sannan abubuwan da suke masu kyau sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karfafe su a kai abubuwan da suke marasa kyau kuma sai ya hana su to kaga ya zo ne domin cika kyawawan halaye ya ce wa mahasinul af'ali da kuma kyawawan ayyuka alai ce usulul futuwati min alfata an samu asalin kalmar ne daga alfata shine wato saurayi ne karancin shekaru qala Allah ta'ala an ahli alkahf Allah ya ambaci mutanen nan na ashabul kahf wanda suka je suka fake a wani kogo suka tsira da rayuwarsu da su. Allah ya ce innahum fitya su cewa su wasu samari ne jam'i ne na fatan Allah ce innahum fityatun amanu bi rabbihim wasu samari ne waɗanda suka ba da gaskiya da mahalicinsu wa zidnahum hudan Allah ce sai muka ƙara musu shiriya daga gare mu wa qala an qauni ibrahim sai kuma mutanen annabi ibrahim lokacin da wato aka kakkarya musu gumaka suna bincike sai suka ce sami'na fatan mun ji wani saurayi yazkuruhum yana ambatan waɗannan gumata da mummunan ambato ƙalu lahu ibrahim ana ce mishi ibrahim haka don a kistar annabi yusuf Allah ya ce wa da ma'ahu sijina fatayani cewa wasu samari biyu sun shiga kurkuku tare da annabi yusuf haka na annabi yusuf Allah ya ba da labari lokacin da ya umarci wato wanda suke aiki a ƙarƙashinsa da cewa su sanya wannan wato mudu na awu na sarki a cikin kayan ‘yan uwansa Allah ya ce wa qala li fityanihi sai ya ce ma waɗanda suke aiki sa samari iji alu bi ba a tahun fili kuma yar musu da kayan da suka zo da shi a cikin wato asalin abin su. fasmul fata mana yace to in an ce fata aka ce saurayi yace ce la yushiru bi matin wala zammi bai nuna zargi ko kuma yaban abu mana aka ce wani saurayi ne ana nufin ana zargin shi ne ko kuma ana nufin kalma ce ta yabo a kalma ce ta kawai ana sufanta shekarun mutum ma'ana matsayin shekarunsa a cikin al'umma ya ce kama a ce ashab saurayi wal hadar walidhalika lam yaji ismul futuwati fil qur'an wala fi lisani salaf shi yasa a ce samarta wannan ba shi yazo a cikin alqur'ani ba abin da ya zo a ƙur'ani shine al-akhlaq ma'ana halaye da ɗabi'u wa inna ma ista'malahu man ba'dahum fi makarimil akhlaq amma wanda suka zo bayan magabata in suka ce futuwa samarta suna nufin wato halayen kyawawan ɗabi'u suna nufin kyawawan ɗabi'u wa indahum ya ce asali a wajen magabata shine an ya kuna al'abdu abadan fi amri gairi ya zama shi kullum a cikin hidimar wani yake wani abin da suke nufi kenan wa aqdamu man allamtuhu takallama fil futuwa ja'far ibn muhammad mala ibn al-qayyim yace waɗanda suka yi magana akan wannan gaba din ta futuwa yace akwai muhammad ibn ja'far jikan aliyu dan abi talib ne yace sannan sai fudail ibn iyad da kuma imamu ahmad da sahal ibn abdullahi dusturi da kuma al sannan wasu mutane yace fayuzkaru daga cikin abin da ake ambato anna ja'far ibn muhammad su'ila anil futuwa shi wannan ja'far din ibn muhammad rahimahullah an tambaye shi akan wannan me ake nufi da alfutuwa? faƙala lissa'il sai ya ce ma mai tambayan mata ƙulu an ta kai mai kake faɗa a kai faƙala ya ce in shakar shakartu idan aka ban abu na gode wa in bar sabartu in an hana ni kuma na yi haƙuri sai shi yana ganin wannan shi ake nufi da kyawawan ɗabi'u faƙala sai ya ce alkilabu inda na kazalika ai karnuka ma haka suke in ka ba kare abu zai karba an kana shi kuma zai haƙura faƙalar sa'il sai ce yabna rasulallah kai jikan manzo sallallahu alaihi wasallama me kake nufi da wato fituwa kai a wajenka faƙalar sai ce in uqina asarna idan aka bani abu ni kuma sai na ba wani ba na gode ma wanda ya ban ba aka ban sai na duba wanda ya fi ni cancanta sai na bashi ya ce wannan shi ake nufi kaga an kuma maganar hidiman wasu kenan shi ya samu abu sai ya tuna wani wanda ya fi shi bukata sai ya bashi ya ce wa in muni ina idan kuma aka hana ni shakar na sai na gode kuma zai zaman to mai godiya ma'ana ban fushi wa qala al-fubayl ibn iyab fubayl kuma yace al-futuwatu as-safu an atharat al-ikhwan shine mutum ya zamanto mai ɗauke ido mai kamewa daga kurakuran yan uwa ko abokanai yace wannan shine kusuwa to duk da an duba maganganun su abinda suke nuna suna nuna kyawawan ɗabi'u ne kawai dan duk wanda zai ɗauke kansa daga kuskure ko laifi na dan uwansa kyakkyawan hali ne zai sa ya haka in bai da kyakkyawan ɗabi'a ba zai yi haka ba وقال الإمام أحمد رضي الله عنه ومتي رحمه الله في رواية ابن عبد الله عنه وقد سئل عن الفتوة أنت مبيش أكان هكا يتي ترك ما تهوى لما تخشى شيني كبر دأ أبن دكتي قطعينسا سبو دقودن أبن دكتي صورن فات أواجي ولا أعلم لأهد من الأئمة الأربعة فيها سواه يتي waɗannan malaman su ne kaɗai na san sun yi magana a kan haka wasu ilal junaid an tambayi junaid anil fituwa faƙala ya ce la tunafir faƙiran kada ka angwami talaka mana karka hantare shi wala tu'arib ganiyan kada ka yi jayayya da mai wadata mana kada ka jayayya da shi da haka shi a nan maganarsa tana nuna kaman kamewa ne shi ma وقال الحارث المحاسبي الفتوة أن تنصف ولا تنتصف shine wato yace wannan matakin shine antun sifa kama mutane adalci yace idan kuma kai aka danne haƙƙinka karka matsa sai ka karku, ka zamanto mai yafiya yace wannan shine fituwa wa qala umar ibn usman al-makki al-futuwatu husnul khuluq yace kyawawan ɗabi'u. kusan duk maganganun iri ɗaya ne kawai dai wasu suna bada misali ne na yana yanda kyawawan ɗabi'u suke ana yana cikin kyakkyawan ɗabi'a ka zamanto mai adalci ka zamanto an zalunce ka ka zamanto mai yafiya da haƙuri wannan duk misali ne suke bayarwa wa muhammad ibn ali a tirmidhi al-futuwatu an takuna khasman li rabbika ala abinda ake nufi shi kuma wannan ka zamanto ma'ana mai husuma da kanka dan neman yarda Allah mana kullum ka dinga kai kanka wato wajen da zai zama na yarda Allah ne ka dinga hana ranka abin da take so wakila wasu suka ce wato Allah tara li nafsika fadlan ala ghayrika shine kada ka ga cewa kai ka wani wani abu wannan shine futuwa mana duk abin da kake da shi kada ka dauki kanka wani abu ka dauka cewa wani yana gaba da kai to kaga wannan duk yawa wani dabi'u ne وقال الدكار هذا الخلق la yakunu kamaluhu illa li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace to wannan abin fa duk da ake fada ba wanda zai iya kure shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine kadai yake da matakin wannan fa inna kullu ahadin yaqulu yawmal qiyama nafsi nafsi domin ranar tashin alkiyama kowa ta kai ta kai yake har manyan annaba ma ko mana za a je wajen annabi ibrahim zai ce ba zan iya ba ku je wajen wani ni ma ta kai na nake annabi Musa ma alaihi salam zai ce ni ma ta kaina nake amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in an same shi ranar tashin alkiyama me yake ce ma mutane ce ummati ummati haka shi baya cewa kansa kansa al'ummar sa yake kallo haka abin da yake so ya nuna mana cewa duk abin da zaka samu ma'ana ka tuna da wani karka karka mai yadda cewa kai kake son komai kuma da za a kiyaye wannan shi yake rashin kiyayewan shi yake kai mutane da yawa zuwa halaka ne mana duk lokacin da haɗama ta yi yawa kowa kan shi yake so to sai a shiga damuwa in ya zama kowa ana ana kowa ta kansa yake yi to sai ka gaba ba za a samu daidai ba amma da za ka samu sai ka tuna cewa wane yana da bukata ya fi ni bukata ko kuma ka dinga fifita bukatar wani akan kai taka kanta kamar yadda mutanen madina suka yi Allah ya ce wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ko da suna da tsananin bukata sai su fifita wani saboda ne saboda neman yarda Allah to dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kowa yana cewa nafsi nafsi shi kuma zai ce Allahumma ummati ya Allah al'ummata yace al'ummata wakila wasu suka ce alfutuwatu kasru sanami alladhi bainaka wa bainal lahi ta'ala wa huwa nafsuka shine ka kai fada da gunkin dake tsakaninka da Allah yace shine zuciyarka ka yaƙi zuciyarka shine fituwa fa inna allaha haka an khalilihi ibrahim alaihi salam cewa Allah ya ba da labarin annabi ibrahim aminci Allah ya tabbata a gare shi annahu ja'ala al juzaban ya kakkarya gumaka fa kassara al lahu ya kakkarya su falfata man kassara sanaman wahidan billah ya ce lallai alfata wanda yake mai wannan matsayi shine wanda yake karya gumaka wanda yake keta duk wani abin da zai sa ya saba ma Allah ya saba masa wakila wasu ka ce alfutu wato Allah ta kuna khasman li ahadi. wannan dai shi yana da wahala magana yace fituwa shine ya zama ba ka da wani mutumin da kake husuma da shi wani ai mai wahala ne akwai mutumin da bai da husuma da wani ya zama shi ba yi da matsala da kowa a rayuwa wane yana da wahala ko bai da wahala ce shi ba yi da damuwa da kowa zuciyar shi a sake take a walwala ya ne fi hifzi ka wajen tsare kansa wa amma fi haƙƙin la amma a haƙƙin Allah shi ne ka zama mai husuma da kowa da kowa inda ya saba ma Allah ka yi jayayya da shi walau kanal habibul musafiya ko da a ce abin ƙaunarka ka ne ya saba ma Allah to sai yi husuma da shi amma in a karan haƙƙin kanka ne ya saba maka to zai zama kai ka yafe masa wa qala tirmidhi yace al-futuwatu an yasawi indaka al-muqim wa tariq yace abinda ake nufi da futuwa shine da wanda ka san shi da bako da baka san shi ba duk su zama daya a wajenka ma'ana ya zama kyautatawanka da mutane ba ba sani ba sabo amma kyautatawa mana sawa'un ka san mutum baka san shi ba zaka kyautata masa wa qala ba'dhum wa suka ce abinda ake nufi da wannan Allah yumayyiza baina an ya'kula indahu waliyun aw kafir shine kada ya damu da wanda zai ci abincin sa ko mutumin kwarai ne ko ba na kwarai ba duk da yake akwai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake nunin cewa in zaka iya ya zama ba mai cin abincin ka sai mai tsoron Allah domin mai tsoron Allah in ya ci abincin ka, zai ma kyakkyawar addu'a wanda yake ba mai tsoron Allah bane kuma ya ci abincika kila zaka karfafe shi ya samu karfin da zai sake saban Allah waƙalar junaidu airan alfutuwa aidan al-futuwa wa badlu an-nada junayd yace futuwa shine kame cuta da kuma yalwata ma mutane alkhairi waƙalar sahal hiya ittiba'u sunnah shi kuma wannan malamin sahal ibnu abdullah yace shine bin sunna shine futuwa kuma duk maganganunsu kusan ma'ana ɗaya ne domin duk wanda zai bi sunna to sai ya kyauta sai ya sufaci da kyawawan ɗabi'u domin sunna nan daga wa aka samu daga manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ya halin shi yake kyawawan halaye ne to duk wanda zai bi sa zai yi sufanci da kyawawan ɗabi'u wakila wasu ka ce alwafa'u shine cika alƙawari wal hifazu da tsarewa wakila wasu ka ce fadilatun ta'atiha wala tarana nafsaka wani abu ne kyakkyawa da za ka aikata amma kai ba ka sa kanka a cikin kayi wani abu mana ba ka ganin abin da ka yi don wani yanzu in ya ɗanyi aikin alkhairi to duk duniya za ta ji ana samun wannan ko mutu ya ɗanyi wani abu to duk duniya za ta ji ko azumi ya yi irin na nafilan nan sai kowa ya sani a gida ko abokansa ma sai sun sani ce ai yau saura kaɗan na kasa yin sahur kuma ba a tambaye shi ba ko ya azumin nafila ya sha ruwa ya ce yau azumin na ya wahalar da ni to ba wanda ya tambaye ka ko kai ko baka yi ba saboda haka wannan kyawawan ɗabi'u mu je na boye aikin sani musamman aikin da ka yi shi tsakaninka da Allah madaukakin sarki ana so mutum ya kiyaye shi domin ka yi shi ne dama don Allah ba don mutum ba to in ko ka yi shi ne don Allah to bai kamata mutum ya san shi ba sai ka bar shi da wani Allah din wakila wasu suka ce la tahtajib mimman qasadaka duk wanda yazo wajenka karka hana shi ma'ana karka rufe ma kowa kofa duk wanda yazo nema yazo wata bukata a wajenka ka taurare shi wannan shine fituwa wannan abubuwan da magabatan nan suke faɗa fa ba zai samu duka ba ko a ba zai samu duka ba zai wahala yanzu a ce duk wanda yazo wajenka ka taurare shi amma mutane suka gane cewa kai haka ne to shi kenan sai an kai ka har ƙasa yi haka ne ko to amma zo suka ce duk wanda ya zo wajenka ka saurare shi kuma haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake baya taba tunkude wani kuma abinda Allah ya gaya masa kenan yace fa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanha to inda mutum zai kalla zai ga abin kuma ba mai wahala bane eh to in yazo ya same ka baka da shi sai ka mishi zance mai dadi ba wai ai dole in mutum ya zo sai ka ɗauki abu ka bashi ba ta iya yiwuwa ya zo baka da abin da za ka bashi amma kana da zance mai daɗi da za ka gaya masa kana da wata shawara kila da za ka bashi kana da wata mafita da za ka nuna masa to mu a yanzu mutane sun ɗauka duk wanda ya zo ne sai ka bashi yasa idan baka da abin da za ka bashi din sai ka ga ka shiga cikin mafi. akwai abin da za ka bashi yani tabassumuka fi wajhi ake ka sadaka kama dan uwanka murmushi ma a sa sadaka ne ko ka faɗi kalma mai daɗi ka gaya masa ma sadaka ne wakila wasu suka ce Allah ta haraba idan akbala al'afi cewa idan wato wanda yake mai bukata ya zo maka kakkatse ne karka gudu ya ne ɗaliban ma'aruf wanda yake neman wata bukata a wajenka in ya zo karka gudu ta zo ne da ya zo an ce waye zai ce kuje kuce ba na nan sai ya rufe masa kofa wakila wasu ka ce izharun ni'ima wa israrul mahabba shine ni'imar da Allah ya maka bayyana ta ka gode ma Allah akai amma almihna idan ka samu kanka cikin musiba da jaraba to karka bari kowa ya sani ka boye tsakaninka da Allah cewa wannan shine alfutuwa wakila wasu ka ce Allah tadakhira wala ta'tabir kada ka kuskura ka dinga boyen wani abu mana ka dinga tattali kana ajiye wani abu amma ne ya saba dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tattali ma iyalansa Aisha radiyallahu anha take cewa wani lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ajiye musu abin da za su ci na tsawon lokaci wata rana kuma abin zai zo ya kare ya zama an yi tsawon lokaci ma ba abinci a gidan yace wala ta'tabir kuma kada ka zamanto kullum me ba mutane uzuri ne wakila wasu suka ce tazawwaja rajulun bimra'atin wani ne ba da labari akan haka cewa wani mutum ya auri wata mace falamma dakhalat alaihi ra'al jadriya lokacin da ta shiga wajensa ko zai tare da ita sai ya ga tana da wani matsala tare da ita faƙala sai ce ishtakaitu aini ya ce idona na ciwo sun maƙala ya ce amitu ya ce wato eh, ma'ana na samu matsala ta rashin gani ya ce fa ba da ishiri na sanatan matar bayan shekara ishirin sai matar ta rasu amma ba ta san halin da yake ciki ba walam ta alam annahu basir ba ta taba gane cewa yana gani ba ya nuna mata cewa bai gani wakila fi zalika faqala yace karintu an ha ru'yati limadiha biha domin tazo tana da wani hali ne haka ko tana da wani yanayin halitta da bai mishi kyau ba sai yace mata ai karta damu shi ba mai gani bane dama to haka ma ma'ana ya dauke sa daga ganin wannan aibin nata a tsawon shekara 20 ita kuma tana yadda baya gani to da ya faɗa haka ya ba da labari aka tace to kai me yasa ka aikata haka yace wallahi ni ina tsoron kada ma'ana ta samu bakin ciki in ta san na san abin da yake tattare da ita sai aka ce lallai kai wannan ka kai wani mataki na kokari wakila wasu suka ce laysal min alfutuwati an tarbaha ala sadiqika wannan yana da wahala to bai cikin irin wannan mataki ka ci riba da dan uwanka abokinka ya zo kasuwa wajen ka ci riba a kansa a gwanin yan kasuwa ce wannan a ajiye shi a gefe ko mana in abokinka ya zo karka ci riba a kansa ka nuna cewa abokinka ne in mata kama ka mishi kyau ka ba shi kyauta amma an yi haka ai za a rusa fiyari a dan dai muna aboki da kai sai ka zo siyan abu kuma sai na baka kyauta eh akwai ihsani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha yuhibbu abdan samhan idza ba'a samhan idza ishtara Allah yana ƙaunar bawa wanda zai zama mai sassauci ne idan zai yi ciniki in zai siyar da abu zaka samu akwai sassauci a cikinsa hakanan in zai sai abu yana da sassauci mana in zai sai abu a wajen mai sayarwa bai kure shi sai ya kai shi ƙarshe. shi ma zai dan daga masa ƙafa mai sayarwa ya dan samu wani abu zo wani yana jira ne sai an zo wucewa da doya karfe shida da rabi ya ce ai ta wahala a lokacin zai yi cinikin saboda ya san cewa ba inda za ka kai ko in ba ta siyar mishi ba ma ta yi asara don haka sai ya ƙure ta har ƙarshe mutane suna yi yayi ko kuma a'a sai ya dawo da nama da daddare lokacin kai za ka yi cinikin nama don ka san ba inda zai kai shi ya bar shi zai lalace sai ka ƙure shi to wannan ba san ba ne allah bai san haka ka siye shi lokacin da shi ma yake jin walwala yake jin nishadi amma kuma ba a yadda shi ma idan ne ka ba amma dai a sauki shine mana an ka kalli halin da irin waɗannan suke ciki mana a matsayinka na musulmi misali bayan ce musulmi ya banzatar da dukiyarsa ba amma hanya ce ma ta da'awa ka nuna mata kyakkyawan hali na musulmi misali za a ganta fa ga ciki ga goyo ga wahala ga kuma kayan ma ba nata bane ba ta aka yi ta je ta siyar ta ɗaura wani abu a kai kai kuma sai ka ƙure ta abin da za ta ɗan ɗaura maka ana ta samu ai ana yin haka ko to kana musulmi ai ya kamata ka zama samhan idan ka ga abin da za ta samu ke nawa kika ɗauko ta ce an ce in ɗaura riban naira ɗari a kai ya ce to na ƙara miki ɗari biyu ko wannan bai fi sauƙi ba ai ba fi ba ne don ya rabu da ɗari amma kuma ya samu ya samu ƙaunar Allah ko ya ce ita an ɗaura mata ɗari a kai sai to shi ni na ƙara miki ɗari biyu in kin ziyar. ta ce ba ta siyar bai ce to ɗari uku ai ba laifi ba ne wannan ɗin sai mutane suna ganin shi abu ne mai yawa kuma kila inda zai ajiye ɗari din, ba zai sa ta a cikin wani waje na sadaka ba ƙida ita ma ci zai yi saboda haka irin waɗannan abubuwa din ana nufin babin kawai na magana akan kyawawan ɗabi'u da mu'amala da mutane mai kyau musulmi ya zamanto mutum ne mai mu'amala kyakkyawa da mutane sawa'un wanda za ka yi mu'amala da shi musulmi ne ko ba musulmi ba dan uwanka ne ko ba dan uwanka ba mutum dai ya zama yana da kyakkyawan mu'amala wannan kuma shine abin da Allah ya yabi manzansa akai yace wa innaka la'ala khuluqin abin. Allah har rantsuwa ce lallai kana kan kyawawan dabi'u wa innaka la'ala khuluqin abin. wani ya ce wasta dafa rajulun jama'atan minan fitiyan wani mutum wasu samari sun zo masa bakunta falon ma faragu minan fa'ami lokacin da suka gama cin abinci harajar sun ta subbul ma'a ala aidihim sai wata yarinya budurwa ta zo tana zuba musu ruwa suna wanke hannuwansu da ya ce fankaba ba wa idun minhum ɗaya daga cikinsu sai ya janye hannunsa wa kala yace laisa min alfutuwati an tasubba niswanul ma'a ala aidi rijal bai cikin kamewa bai cikin kyakkyawan hali yarinya ta zo tana zuba ma mutane ruwa suna wanke hannu faƙala akharu minhum wani sai yace ana munzu sinina adkhulu ila hadhihi ad-dar yace tun shekaru da yawa nake shigowa wannan gidan ولم أعلم أن, أن المرأة أن امرأة تصب الماء على أيدينا أو رجلا yace ni tun shekaru masu yawa nake shiga gidan nan na ci abinci amma tunda nake shiga din ban san wanda yake zuba min ruwa ba namiji ne ko na mace ne ba ma'ana saboda tsananin kamewa amma yanzu wani ya shiga wani gida leke yake a cikin gida ga meye a cikin gida da za a turo wata kila ta kawo musu abincin sai yayi magana akan ta da fashin baki ko to yana daga cikin kamewa in ka shiga gida ka kame ganinka gidan da ba naka ba wannan shine sunna kuma shine kyakkyawan hali shine cika ba a so ka dinga leƙen abubuwan da yake cikin gida ya zama ka kame ganinka don wannan zai zama kaman kana taqallui ne kana bincike ne akan al'amarin gida cewa kadima jama'atu fitiyanin li ziyarati fatan wasu ma sun kai ma wani saurayi ziyara faƙalar rajulu sai mutumin ya ce musu ya guda ƙadim safara safara ya ce ka gabatar musu da abinci falam yi ƙaddim sai bai gabatar ba faƙala hasaniyan wa salisan falam yi ƙaddim har uku yana cewa ka gawa ma bakin nan abinci bai kawo ba mana gaya ma bawansa fa nazara ila ba'd sashin sai suka kalli sashi faƙalu suka ce laisa min alfutuwati an yastakhdima ar-rajulu man ya ta'asa alaihi fi taqdimu sufrati kullu hada suka ce ai baya cikin kiyayewa mutum ya dinga aiki da wanda yake saba mishi umarninsa mana sai suka yi magana faƙalar rajulu sai ya ce mutumin ya ce ma bawansa lima afta'ata bi sufra me yasa baka kawo abincin ba faƙalar gulam sai ya ce kana alaiha namlud naga wasu ƙwari ne akan abincin falam yakun min al'adabi taqdimu sufra ila al-fityan an namli kuma sai naga bai dace na kawo musu abincin da wannan kwarin akai ba walam yakun min al-futuwati an namli wa tarduhum Aniz zat kuma ni ina ganin bai dace ne kuma na koru wannan kwarin suna cin abincin ba da haka shi ya shiga tsaka mai wuya ga mai gidan shi ya ce kawo abincin kuma akwai matsala akan abincin yace ba zai iya kawo da wannan abin akai ba ya ce falabittu hatta dabban namlu sai na tsaya har sai da wannan kiyashin ko tururuwa suka bar kan abincin faƙalu ya guda misluka ya dumul fitiyan irinka ake bukata kun ga da sun yi magana a kansa mana suka ce ya za a yi ta cewa mutum ya kawo abu bai kawo ba ashe yana da uzurinsa mana in kun fahimta abin da wannan kistar take nufi tana nufin cewa ka zamanto mai ba mutum uzuri mana duk sanda mutum zai yi wani abu ko na jinkiri ko na nawa ko rashin aikata wani abu akan lokaci to ka mishi uzuri ga zan me yasa yayi ba wannan shine kyakkyawan hali shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Anas radiyallahu anhu yana cewa nayi shekara goma tare da shi bai taba ce min akan wani abu da ban yi ba me yasa ba kai ba ko wani abu da ya kamata na yi eh, wani abu da bai kamata na yi shi ba na yi shi ya ce min me yasa kai kaza shekara goma har su Aisha radiyallahu anha in sun ce me yasa baka yi kaza bai ce ku kyale shi abu ne da Allah bai rubuta zai ba to yanzu ka kwatanta mutane da masu musu aiki a gida ya suke da su suna ba su uzuri kuwa ba sa ba su uzuri wani yana bukatan karfe shida da rabi mai aikin na ya gama wanke masa mota ila ya kwana baya jin daɗi ila yana da wani uzuri ila wasu abubuwa kai ta kawo masa uzurarraka wani da zai zo ya samu ya wanke motar ya goge ta kila ko kuma ya wanke bai gama gogewa bai ya fito to ba zai ba shi uzuri ba zai iya koransa akan wannan ce to ka je ma kudin ma ba za a biya ka ba na watan gaba da alhalin yayi aiki ana samun irin wannan ko bai masa aiki gaba ɗaya yanda yake so ba da sauransu to yana da kyau musamman irin wannan karatuttuka ga waɗanda suke ta'amuli da wasu a ƙarƙashin ya kyautu su dinga jin irin wannan domin mutumin da kake ganin shi a ƙarƙashinka ba zaɓin shi ba ne ya sa kan shi a ƙarƙashinka wata hikima ce ta Allah ba kuma abu ba ne mai wahala a wajen Allah maɗaukakin sarki wata rana kai ka koma ƙarƙashinsa in ka koma ƙarƙashinsa ya kake tsammanin shi kuma zai ma mu'amala wannan a wajen Allah ba mai wahala ba ne yana aiki ƙarƙashinka ƙila kai ka zama ƙarƙashinsa idan irin wannan rashin uzurin da kake bashi ya bujiro daga wajenka ya kake tsammani ya yi ta'amuli da kai saboda haka yana da kyau yadda za ka yi ta'amuli da ɗan adam ma'ana ka dinga kallon abin ta fuskoki daban-daban ka zamanto mai sauƙi mai sassauci shi ya sa Allah sallallahu alaihi wasallam akan bayi ka bawa mutum yana da iko akan bawansa amma yake cewa ku sauƙaƙa musu kada ku ɗaura musu aikin da ya fi ƙarfinsu kuma in kun ɗaura musu aikin da ba za su iya ba ku sa musu hannu ku taimake su domin ba komai bane illa yan uwanku shi yasa da yawa wasu daga cikin bayin suke shiga musulunci saboda kyakkyawan mu'amala da ake musu to ba ne yana karkashin ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hatta tufafi in zaka yi ka dinka irin naka da nashi yanzu ka zo ka sami gida ka sami mai aiki kayan shi ba zai gano ba sai ce ai ina biyansa a kana biyansa wani abu ne daban wannan kuma wani babi ne na kyautatawa ko eh ba hakinka bane ka masa riga da zai satin da kana biyansa amma ai ihsani ne ba kyautatawa bane yau in ka masa faduwa ne ko kuma daukaka ne daukaka ne yau in ka ma wani wanda yake aiki a gidanka ko ka masa wata kyauta ba ta cikin abin da ma'ana yake maka kuma abin da yake maka nan idan ka duba ka auna in aka ce lissafi za a yi baka biyan sa yadda ya kamata inda ce za a kirga duk minti ma'ana a ini ɗaya muna da awa 24 kowane awa ɗaya na da minti 60 60 din nan so 24 minti nawa ne a duk minti in an ce za a yi lissafin ka biya su wallahi ba za ka iya ba ana dunkulewa ne a wata ba a ɗebo wani abu a bashi wani sai ka ga har watan ya wuce ba a biya sa ba in yayi magana kuma yayi laifi ko to ire-iren waɗannan abubuwa ya kamata irin wannan babi ne zai zai magance mana wannan matsala mana mutum ya san yadda zai kyautata ma wani kamar yadda mutanen ƙaruna suka gaya masa cewa wa ahsin kama ahsanallahu ilai yadda Allah ya kyautata ma kai ma ka kyautata Ma'ana Allah ne kyautata ma ya baka wannan matsayi Allah ne kyautata ma ya ma wannan wadata ya ma wannan yalwa to yanda Allah ya ma kyautata wannan ba dan kafu wasu ba to kai ma ka kyautata ma wani wannan shine abin da ya kamata zamu dakata a wannan babin subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin صلى الله الله